babu nahayi anil qira'ati fi ruku'i was sujud babin da yazo na an hana <coughs> <coughs> mutum ya karanta alqur'ani a cikin ruku'i ko sujjada tare da cewa kuma afdalu zikiri alqur'an ko amma abinda ake ce ma ibada shine kai ga kuma yadda za ka yi ga inda za ka yi to abinda ake ce ma ibada kenan ba kai ka zaban makanka ko ka kirkiro makanka ba alqur'ani alqur'ani shine afdaluz zikri sallah kuma kowa ya san darajar sallah a cikin addinin musulunci amma aka ce a a cikin ruku'i subhana rabbiyal azim a cikin sujada subhana rabbiyal a'la shine yafi قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس قال يتي عبد الله بن عباس يتي كشف كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستارة كمزو الله يا كواي يا يا لابلي والناس صفوف خلف أبي بكر mutane kuma sun yi sahu bayan abubakarin ana sallah faƙala sai ce ya ayyuhan nas ya ku taron mutane innahu lam yabqa min mubashiratin dubuwati illa ru'ya as-saliha yaraha al-muslimu aw turalahu ba abin da ya saura na bisharan annabta ko annabci sai dai mafarki mai kyau da mutum zai gani ko a ganin masa ala ku shaurara ku kasa kunne ku ji inni nuhitu an aqra'a an aw sajidan inni nuhitu ni an hana ni na karanta alqur'ani cikin ruku'i ko cikin sujjada fa amma ruku'u fa fa'azzimu rabbakum yanzu karatu alqur'ani ba girmama ubangiji bane ba cikin fasabbih bismi rabbikal azim yake ba to amma ba za ka karanta alqur'ani ba sai dai kai tasbih wa amma sujud fajtahidu fi du'a amma kuma sujada ku yi kokari a cikin addu'a ku roki Allah duk abin da kuke so fa qaminun an yustajaba lakum ya dace a karbi addu'a ku qala akhbarana yahya ibn hassan qala haddathana sufyan ibn uyayna wa isma'il ibn ja'far an sulayman ibn suhaym an ibrahim ibn abdullah ibn ba'bad ابن عباس عن أبيه عن ابن عباس قال أن كربونا قبل عباس حبر الأمة الله يغفر الله يبدر الشيتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ وأنا راكع أو ساجد فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم باب في الذي لا يتم الركوع والسجود باب da يزونا بيان bayanin wanda ke sallah تك ركوع ruku'i ko sujada yana yi cikin gaggawa to ستكي نه طيب قال أخبرنا يا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن عمارة هو ابن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تجزئ صلاة صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود لا تجزئ صلاة باب صلى دتكي ولا تروى لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود sallan da ake gaggawa ba a cika ruku'i da sujada a sai mu Allah ce sallan bata bata wadatar ba bata isa ba قال أخبرنا الحكم ابن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبو قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aswaqun nas sarikatan allazi yasriqu salatahu wanda yafi kowa muni sata wanda yake sata sallarsa qalu ya rasulullahi wa kaifa yasriqu salatahu ya zai saci sallarsa kuma qala la yutimmu ruku'a la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha قالوا فيه عن أنة الوليد بن مسلم لذلك السند فيه كلام قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حمام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه قال عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع وكان رفاعة ومالك ابني رافع أخوين من أهل بدر قالوا سكتي بينما نحن جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله شك همام كم منا زوري تare da manzo Allah kuma manzo Allah na tare muka zo muka kewaye shi iz dakhala rajulu sai wani mutum ya shigo iza da iz fuja'atan sai ga wani mutum ya shigo fastaqbala alqiblata fa salla mai lissafin kalmomin fastaqbala alqibla fa sai ya fuskanci alkibla ya yi sallah to an yi sallah kenan ko ba a yi sallah ba an yi sallah ko ba a yi sallah ba an yi sallah falamma qada salata da ya idan da sallah an yi sallah ko ba a yi sallah ba jaa fa sallama ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alqawmi sai zo ya gaida manzon Allah ya mishi sallama kuma ya mutane sallama فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي السلام عليكم عليك عليك السلام كذلك ساكي صلى سبونا بكي صلى با فإنك بالتوكيد لم تصلي كما سأك شيء فصلى يا صلى معنى صلى أن يتكينا شكلا أما معنى معنى صلى بتيبا an fahimta zahirin sallan yayi sallah amma ba sallan bata yi ba saboda me saboda ya bar abubuwan da in babu su sallah ba za ta yi ba Irje fa salli fa innaka lam tusalli ko faraja ar-rajulu fa salla shikenan sai saki komawa sai sallah waj'alna narmuqu salatahu ma ma'ana narmuku salatahu eh a muna kallo kallo daban eh eh faja'alna narmuku muna me aha bahaushe yana da kallo da gani da harara ko akwai na hudu da me lura lura lura ba lallai sai da ido ba ko kuwa ko lallai sai da ido ake lura eh sai da ido sai da ido a kakawa na kuma na sa mai ido eh yana da gani da kallo da harara da duban reni da duk Laraba na da su guda uku ko hudu kowanne da in ka kalle shi haka in ka kalle shi ta sama yana da mana in ka kalle shi haka yana da mana kowanne da sunan shi ramaka aka ce mutum ya yi sallah aka ce bai sallah ba to yanzu zai sake sallah kana son ka gani menene kuskure ya za ka yi ka zira masa ido ka zira ido ka saka ido ka gani me ina kuskure ba ka son ma ka don ka ga duk abin da ya cikin sallah ɗin sannan a gano ina me ke na ke ce mishi وجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يئيب منها بمصني بمهي sallar صلى da ake aibatawa. فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم da ya je ya sake sallam sai ya dawo yema manzo Allah sallama yema jama'a sallama fa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama wa alayka irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma kai sallah saboda tabbas kai ba yi sallah ba qala hammamun fala nadiri amarahu bi zalika marratayn aw thalatha yace ba mu sani ba ko so biyu aka yi haka ko so uku qala ar-rajulu sai mutum yace ma alautu ya rasul ma alautu fala adri ma ibta alayya min salati yace ai ban takaita ba ya manzo Allah duk iya kokari na nayi to ban san me laifi na ba a cikin wannan sallah an fahimta Fa رسول الله sallallahu alaihi wa sallama. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha halata timmu salatu ahadikum hatta yusbigha alwudu'a kama amarahu Allah azza wa jalla babu wanda sallarsa za ta cika sai yayi alwala kaman yadda aka ce yayi fayaghsilu wajhahu farko ya tambaya abinda ya tambaya yace ma ibta alayya min salati gani yake to abin da yayi daidai da ya yi tunanin cewa manzo Allah shi ne likitan sallah ke mana in ka je aika ba za ka ga ke damu ka ba za ka sa abin da ke damu ka ba amma likita yana zai ce maka aika za ka za ka za ka za ka za ka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo sannan ya nuna maka ga yadda za ka yi to sallan da kake din nan ya ga aibi a ciki amma kai ba ka gani ba sahabban da ke zaune su ba ba su gani ba don da sun gani da sun ci ai da ba za su kura mishi ido don su ga abin da da sun ce ya manzo Allah ai sallar sa ta yi daidai amma duk kowanne ne bai ga illar sallan ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai saboda me shine wanda ya kawo sallah kenan ko wa yamsahu bi ra'si fa yaghsilu wajhahu wa yadayhi ila al ya wanke fuskarsa da hannunsa hannayensa guda biyu zuwa ina ila al ila ilal المرفقين su ya wanke zuwa ina gwiwa hannu gwiwa hannu za ta shiga ciki ko kuwa a'a dab da gwiwa hannu ila ba sai an wuce ba ita za ta shiga za ta shiga amma ba sai an wuce ba ko don saboda akwai bambanci tsakanin hatta da ila an fahimta sirtu min almasjidi ila almadina na tafi daga masallaci zuwa birni me yiwa kana kai kofar birni shi ka tsaya amma sirtu min almasjidi hatta almadina me kenan har sai da na shiga taib ila almirfaqaini zuwa me gwiwa hannu kenan ko wa yamsahu bi ra'sihi ya shafi kansa wa rijlaihi illa al-ka'bayn ya wanke kafafuwansa guda biyu zuwa idon sawu to idon sawu za su shiga ciki ko kuwa kafin su ko kuwa daga kansu eh yaya za a yi mutum ya wanke idan sawu ba a sauka kaɗan ba ko zai yi sai an ɗan cuce kaɗan an fahimta thumma to bayan ya gama alwala ya ji ta da kabbara thumma yukabbiru wa yahmaduhu yayi kabbara ya gode ma Allah ya bi Allah ثم يقرأ ثم للترتيب والتراخي sa'annan ya karanta min alqur'ani ma azina Allahu azza wa jalla lahu fihi sa'annan ya karanta abinda Allah ya bada izini ya karanta a cikin alqur'ani ma azina Allahu azza wa jalla lahu fihi to menene ina mana ma azina Allahu fihi eh fatiha da ma tayassara da kuma an hana kai karatu cikin ruku'i da sujjada inda Allah yi Amma nan thumma yukabbiru sa'annan yayi kabbara fayarka'u sai yayi ruku'i thumma litartibi wat tarahi fa alfawu litta'qib yana yin wannan sai yayi wannan fa ya za'u ala rukbatayhi sai ya dora hannayensa guda biyu akan guyoyinsa guda biyu hatta tatma inna mafasiluhu wa tastarhi yanasu duk gabobinsa kowace kowace gaba ta natsu inda take wa yaqulu sai ya ce sami Allahu liman hamida fayastawi qa'iman ya tsaya yana mai daidaito ya tsaya hatta yuqima sulbahu fa kuzu kullu azmin ma akhadhahu ya tsaya mike duk kowace gaba ta tsaya ta koma inda take thumma yukabbiru sa'annan yukabbiru kabbara idza qala Allahu akbar fayasjudu fayumakkinu wajhahu sai sujjada yumakkinu wajhahu qala hammam wa rubama qala jabhatahu ya bari goshinsa ya taba kasa sosai min al-ardi hatta tatma inna mafasiluhu wa tastarhi in ya dora goshinsa a kasa ya sujada ya natsu bai daidaita har komai sai ya koma inda yake inda yake da thumma yukabbiru sa'annan yayi kabbara fa yastawi qa'idan ya daidaita yana mai zaune ala maq'adihi akan mazauninsa wa yuqimu sulubahu fa wasafa salataha fa wasafa salata hakaza arba'a raka'atin hatta faraka haka aka siffata masa sallar koyi har zuwa raka'a hudu la tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'ala zalika sallan kowa ba za ta cika ba sai in yayi haka sallallahu alaihi wa wasallam an fahimta babu at-tajafi fi sujudi babin da yazo nan in ai sujada a buda haka a bude karka matsi kanka haka ka buda qala akhbarana min qala haddathana ja'far ibn burqan qala haddathana yazid ibn al-asam amma maymunah bint al-harith qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama idha sajada جافا حتى يرى من, من خلف حتى يرى من خلفه وضح, وضح ابطيه manzo Allah ya sujada sai buda haka har ya zama wanda ke bayan shi ma zai ga hasken mana bi tsahi amatansa sallallahu alaihi wa sallama قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن Zakariya. عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا حتى لو شاءت بهمة تمر تحته لمرت yace manzo Allah ya sai bude kafansa ko da wata yar dabba tana son ta bi wurin ta wuce za ta samu hanya قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا مروان قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة زوج, زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه يعني جنها wai sai daga sai buɗe hannayen saki in yi sujada sai ya ɗora tafukansa kasa ya ɗaga hannu hannuwayensa hatta yara wazaha manwara man hu. har wanda ke bayansa zai ga tsakin hamatarsa wa iza qa'ada itma'anna ala fakhidhihi al-yusra in zai zauna sai dogara akan cinyarsa na hagu babun kam qadru ma kana yamkuthu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bada ma yarfa'u ra'sahu bayan manzo Allah ya daga kansa gurgurdan me nawa yake zama قال أخبرنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال حدثني البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ركوعه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وبين السجدتين قريبا من السواء ده ركوعي da ɗagowa da ko yace suna kusa da juna ne wani zai fi wani tsawo ya danganci lokacin da manzon Allah ya yi wani yayi ya tsawaita ko ya takaita qala akhbarana amr ibn aun qala haddathana abu awana an hilal ibn humayd al-wazzan an abdurrahman الرحمن بن ابي an عن البراء قال شهدت رسول الله na kura ma manzon Allah ido ido a cikin sallarsa na tattaro hankali na da maganai na da komai na kallon ya za a yi kada wani abu ya wuce mini fawajattu qiyamahu waraka'atahu, raka'atahu wa atidalahu ba'da raka'ati fasajdatahu فجلسته بين السجدتين فسجدته وجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء duk suna kusa da juna suna kusa da juna ba a tsawaita wani a takaita wani a'a suna kusa da juna ne kaman daidai kaman ko da wani zai fi wani dan kaɗan ne ba wani abu ne da za a قال أبو محمد هلال بن حميد هلال بن حميد أو ابن حميد abu humaydin al-wazzal babun as-sunnatu fi man subika bi ba'd as-salah as-sunna dangane da wanda aka masbuki ya zo ya tarar da an yi wa'ansu raka'o'in ya bilima ya samu <coughs> ya samu wani sallah amma su wani abin sun ya wuce shi an riga shi da raka ɗaya ko biyu ko uku yaya zai yi قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني أقيل أو أقيل أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة وحمزة بن المغيرة أنهما سمع المغيرة ابن شعبة يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل وأقبل معه المغيرة من الله يزو شيء مغيركم يزو تاردش ابن شوبة حتى وجدوا الناس قد أقاموا الصلاة صلاة الفجر من الله نتفيا مغيرة نبيش سنة زوها مسلاجه سكتر دا أن أنتاد صلى أي ركعة ديا وقدموا عبد الرحمن ابن عوف يصلي بهم سكسا عبد الرحمن دا عوف شيني لمن زي مسو صلى فصلى بهم عبد الرحمن ركعة من صلاة الفجر قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم sai suka yi raka'a ɗaya kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo thumma jaa rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa saffa ma'a an-nasi wara'a abdurrahman fi ar-rak'ati Allah ya shigo ya tarar da ana sallah ya shiga sahu yana bayan abdurrahman dan aufi falamma sallama abdurrahman da abdurrahman ya sallama ya kara raka'a ta ɗaya ta biyu kenan shi ya sallame su manzon Allah sauran su raka'a ɗaya ko qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sun masalla sai manzon Allah ya tashi zai cika raka'a ɗaya ɗin. din fafazi annasu bi zalika sai mutane suka razana manzon Allah ne zaka zaka zaka zaka wa aktaru tasbiha suna subhanallah subhanallah فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته لما انزل الله إذا صلى قال للناس سيفا دعم متاني قد أصبتم أو قد أحسنتم كوي قد أصبتم أو أحسنتم صلى الله عليه وسلم الإمام الذي يكي أنك تعالى sallah ya makara bai zo ba in ya zo sai ya shiga gaba ya zo ya tsaya kusa da liman don a san yana nan ba a jira shi ba Allah ya ji kanshi da gafara <coughs> قال أخبرنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزة ابن المغيرة عن أبيه أنه قال يتي فانتهينا إلى القوم في مكة إسزوا وجه متاني وقد قاموا إلى الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم في مكة سامو عبد الرحمن بن عوف شيكي إن لي منشي أنا صلى أي صلى ركع آه. فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر وأن رواية da ya ga alaman manzon Allah ya zo sai ya zo zai ja da baya fa'au ma ilai biyadihi yusalli bihim shi manzon Allah ya mishi kai yi sallah ka ci gaba ka ci gaba ka ci gaba falamma sallama da ya sallame qama annabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa qumtu da aka sallame ba sauran surka ɗaya ba yace sai manzon Allah ya tashi ni ma sai na tashi tare da manzon Allah faraka ana raka'atan lati subikna muka cika su sallama an gama kenan ko ba rigima ba sai guri ba tashi hankali ko eh eh eh za ka gani insha قال أبو محمد أقول في القضاء بقول أهل الكوفة أن يجعل ما فاته من الصلاة قضاء kaji wannan tun buhari duk littafin na makaranta sai mai wannan magana imam malik ne ce abinda ka shi ne ya ce kaza abinda ya wuce ka rama ne فما أدركتم فصلوا wa ma فأتموا وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فأتموا شيء أكا سامو رواية wa ma فاتكم فقدوا sai imam malik ya ce to ai tunda an ce wa ma fatakum faqdu abin da ya wuce kan za ka yi ramuwa za ka yi tun da ya wuce ka an fahimta shi ne sai imamu shafi ya ce a ah, ai harshen larabci ana ambatar al'itimam fa'iza ƙazaitun manasikakum mana iza atmamtum manasikakum an fahimta eh, shi yasa su ba ba bane shi ka sallah za a yi ai kaga wani sun ahlul kufa hanaf kenan su ma fatahu kaza'an malamai ne suka kari juna ilimi ko eh babu rukhsati fi sujudi ala thawbi fi al-harr bard babin dizo na sassauci in ana tsananin zafi ko sanyi in za ka yi sujjada akwai eh, zafi ko sanyi sai ka ajiye tufarka ka dora goshinka a kai قال أخبرنا عفان قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر مكسن شبنا صلى تارد من الله أتكين صنن زافي فإذا لم يستطيع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض basata ta fasalla salla alayhi in mutum zai iya nora goshinsa kan zafi ko sanyi ba sai ya ajiye digansa haka sai ya sujada kai. sallah ta yi babul isharati fi tashahhudi babin da ya zo nuni a cikin tahiyya yaya ake yi an fahimta قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال يتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا في الصلاة وأشار ابن أيينة بإصبعه وأشار أبو الوليد بالصباحة ناقا منذ الله ينا الدعاء دوانا يزو أكون ونا ياسم أكي مغانا فبا وإن نمبا إيه. قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في آخر الصلاة yace manzon Allah sallallahu in ya zauna karshen sallah zai tahiyya kenan ko wada'a yadahu al-yusra ala yusra sai ɗora hannunsa na ɓangaren hagu mai albarka akan gwiwarsa mai albarka a bangaren hagu wa wada'a yadahu al-yumna ala rukbatihi alyumna yumna wa nasaba isbi'ahu ya mika ya da yasarsa haka yana tahiyya kenan ko zai zo zai zai tafsiri aka ce yadda ake yi guda biyar ne wannan ai mun ji yadda za a yi ko to sauran guda hudu ya za a yi sai a hada guda biyu din nan karamar yasa da mai binta wannan ta tsakiya da babban yasa sai a yi halaka zobe an fahimta sa'an nan wannan yana miki an fahimta wannan da wannan sai a haɗa su wannan da wannan sai a yi halaka kenan ko to sa'an nan manuniya yi ke nuni to yaya za a yi babu fi tashahudi قال حدثنا يا علاء قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال سيتي أكتي زيزوكو Ana عبد الله kunna كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم yace in muka yi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me muke faɗa? kulna assalamu ala Allah qabla ibadihi ala jibrila assalamu ala mika'ila assalamu ala israfila assalamu ala fulanin wa fulanin yace abinda muke faɗa kenan ko qala فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يتي سي منزون الله يجيو وجه مسيتي إن الله تعالى هو السلام فإذا جلستم في الصلاة فقولوا الله شيني السلام إن كوكا زونا تشكي صلى كفداكو تشي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير ما شاء تهيئة كنا إنما ننتهيئ gaisuwa ina ma nan gaisuwa ina ma nan gaisuwa ina ma nan gaisuwa gaisuwa kana nuna ma mutum irin murnar da kake da shi ko rashin murna shi sa wani wanda ba assalamu alaikum ba haka bane ba wanda sai ai wani kuma har a rungumi juna yadda matsayin mutum yake a wajenka ce haka kake nuna mishi gaisuwa to gaisuwa din an samu al'umman duniya kowa da yadda suke gaisa suke suke gaida manyansu akwai masu gaisuwa da hannu daya duk masu uniform masu kayan sarki ya suke yi da hannu daya suke yi akwai masu yi da hannu biyu ko na bahaushe ma yana yi da hannu biyu akwai masu akwai masu yin ruku'i akwai masu yin sujjada sai dai goshin ne ba zai taba kasa ba akwai sarakunan da ba za su taba ganin mutum da tsayin shi ba sai dai daga can za ka zo tun daga karshen masallacin nan a duke za ka zo ba za ka mike ka zo ba mutanen burkina faso ba haka bane ba wani girmama shugaban shi sai daga hannu daya ya yi karshe ya bushe ya ake yi ya bushe ya bushe ya tsaya ba haka bane ba wani hannu biyu wani yayi rukudi, wani yayi sujjada wani ya yi menene da menene sai dai sujjada goshi baya taba kasa amma yana dab da goshi ya taba kasa fa duk wanda ya san da yanda mata ke gaisuwa ko za ta durkusa kaman goshin zai taba kasa an taba gani ko ba taba gani ba ana gani to kai da kazo sai ka ce duk waɗannan baki ɗaya ka gaida Allah Allahu akbar ma'ana Allahu akbaru min kulli min ayyi ahad Allah shi ne sama da kowa sama da komai sai zan ce Allahu akbar hannu biyu kenan sa'an nan kai karatu ka gama sai kai ruku'i ka ce Allahu akbar kai tasbihi sai ka ɗago sami Allahu liman hamida sa'an nan kai kabara kai sujada Allahu akbar ka zauna ma'ana sai da kai raka'a biyu sai ka duk wani nau'in gaisuwa da ake girmama manya da shi kayi ma Allah sai ka ce attahiyatu lillah wa'annan girmamawa da ban girma da nau'i nau'i na gaisuwa ba wanda ya cancanta sai Allah attahiyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka bayan ka gama kai ka kai da Allah kai kirari kai yabe shi suka ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi mai albarka mai daraja wa rahmatullahi da rahmata Allah wa barakatuhu da albarkan Allah an fahimta sannan kace assalamu alaina mu kuma amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihina cewa wa ala ibadillahi salihina duk wani bawan Allah na gari sama yake ko kasa ka saka shi cikin gaisuwa akan haka a madadin kowane bawan Allah na gari Allah zai baka lada goma man ja'a bil hasarati falahu ashru amsalih an fahimta assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina amincin Allah ya tabbata gare mu kuma amincin Allah ya tabbata ga bayin Allah na gari waye ya san adadin bayin Allah na gari waye san adadin su duk hada su cikin wannan sama suke ko kasa suke an fahimta to sirrin da ke cikin sallah kenan darajar da ke cikin sallah kenan to assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu ba haka bane ba ma'ana baki daya a rayuwa ana yin manzon Allah salati lokacin da muke la'asar wa'yansu suna ne wa'yansu wa'yansu wa'yansu haka ake ta yi har ana da kasa shi yasa ya ce eh fa'in na kun iza kultumuha a laisa ka zalik asabat kulla abdin salihin fi sama'i wal ard أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سأن ثم ليتخير ما شاء سأن سأنن كروك ألا دئ بندك كيسو هل فهمت قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن الحسن بن حر قال حدثني القاسم ابن مخيمره قال أخذ علقمة بيدي فحدثني يتي أن عبد الله أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده بيد عبد الله مسلسل أخذ بيدي أخذ بيدي فعلمه التشهد في الصلاة سيكويا مسيند أكي تهي أكي تهيا أتكين صلى ميكويا مسا أتحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال زهير أو أراه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيضا شك في هاتين الكلمتين إذا فعلت هذا au qadaita faqad qadaita salatak yanzu waɗannan kalmomi da manzo Allah ya zabo su ya koya ma abin nan al'umma musulmai waye duk duniya duk masu fasahar duniya da masu ilimin duniya da masu menene da menene waye zai iya sanin cewa wannan kalmar tana ɗauke da sinadarin da zai kankare datti da najasa a zukatan mutane waye zai yi san cewa wannan kalmar tana dauke da sinadarin da zai ɗaukaka darajar bawa zuwa ga Allah madaukin sarki to shi yasa duk masu fasahar duniya su hadu ba su isa su kawo abin da zai daidai da kalma ɗaya da manzon Allah ya kawo ba to shi yasa in ka lizimci abin da manzon Allah ya kawo to shi kenan ba wai sai ka yi shi da yawa ba fa al-iqtisadu fi sunna kai mana ka takaita a cikin sunna yafi maka ka yawaita abu a cikin bid'a bukata ba za ta biya ba ba za ka taba kaiwa ba in shi ta an ta kuma fa kuma in shi ta an ta kuda fa babu salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallama babin da yazo na yin manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallama قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال الحكم أخبرني قال سمعت ابن أبي ليلى يقول yace laqiyani ka'abu ibn ujrata fa qala yace da dan ujra ya hadu da ni sai yace ala uhdi ilaika hadiyatan ba za ka so na baka kyauta ba yanzu ka tambayi mutum kyauta zai ce ka kawo naira ko ko dala ashe lokacin su kyau abinda suke kyau abinda suke alfahari da shi me ka jiyo daga manzon Allah me ka samo daga manzon Allah me manzon Allah ya faɗa maka ya aka yi kake faɗa wanda daga manzon Allah komai shi kyauta kenan ala uhudi Ilaika, hadiyatan inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina fa qulna yace tabbas dahir lallai babu ko shakka manzon Allah ya fito mana sai muka ce qad alimna kaifa assalamu alayka mun san yadda ake ma sallama assalamu alayka ya rasulullah fa kaifa nusalli alaika ya za mu yi masa salati don a ce ya ayyuha allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima suka ce sallama dai ayi sani, duk balarabi assalamu alayka haka ake to amma salati da za mu yi maka ya za mu yi wa salati za mu yi ba laraba bane ba ba san su har hada salati ba amma suka ce ya za mu yi qala sai ce qulu wai me kenan sallallahu alaihi wasallam qala qulu wai me kenan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد والله دم ما سفصاها الدنيا الزول ما زاس إيا حد حد كالمومي سكاو كلمة دكيدا سنادر إن ذات كان كري زنبي كوانك زوتيا بات كده سنادر إن زي ساكا سابو توكا وجن الله با كمان أبن دي فتو دك هرش منظر الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن نعيم المجم... النعيم المجمر مولى عمر بن الخطاب أن محمد بن ابن عبد الله ابن زيد الأنصاري الذي كان أري النداء بالصلاة على على ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda ya mafarkin kiran sallah da ake faman tunani ya za a shi ya bashi labari anna ba mas'udin al-ansari cewa abu mas'udin al-ansari qala yace أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس معنا في مجلس سعد بن عبادة منذ الله يزمنا شيء زونا تاردمو مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد شيء ونن باون الله يتمشي وهو أبو النعمان ابن بشير شيني أبن نعمان بن البشير سيتي يا منذ الله أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك Allah ya umurce mu mu yi maka salati to yaya za mu yi ai an ga ladabin kenan inda ake samun ɗaukaka kenan inda ake samun isa inda ake bukata da wuri kenan hanya mikakkiyar hanya ni in ka tashi ta fi sadar da kai inda za ka da wuri sama da kwane-kwane an fahimta za ka tashi daga nan ka je wancan bakin kofa sai ka bi mike yanzu yanzu sai ka kai amma an ka kama me bulan buituwa ka binan ka kwana nan ka kwana nan ka kwana sai ka ɗau lokaci kafin ka kai ma lokaci ya kore an wuce an fahimta don yadda sai ka bi sai ka bi hanya mi ke za ka bi ba za ka bata lokacinka ba an fahimta قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم da ya tambayi sai manzo Allah ya shiru hatta mannaina annahu lam yasalu har muka ce ina ma da bai tambaye shi ba suke manzo Allah ya fishi ne thumma qala ba fushi yayi ba yana jiran wahayi thumma qala sa'annan sai ce qulu <laughs> me kenan ku ce in aka ce ka ce abinda aka fada maka din nan ba shi ka ce ba duk abinda ka kawo ka bata maka lokaci ku ce sai ka zo ka kawo naka to baka ce abin da aka ce ka ce ba baka faɗi abin da aka ce ka faɗa ba ba ka bane ba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majid wassalamu kama kad alimtu. ina ma na salamu kama kada alimtu salati gashi na koya muku amma sallama ai da ma kun iya shi hular ba da kowa kuna yi ashe akwai bambanci akwai bambanci wannan sai da ya koya musu wa'annan kalmomi da manzo Allah ya kawo duniya duk sahadu masu fasaha wallahi ba za su iya kawo kalmar da ke ɗauke da sinadarin da za ta kankare laifi ko ta wanke datti a zuciya ko sinadarin da za ta sa ka samu ɗaukaka wajen Allah kamar kalmomin da suka fito daga bakin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam Eh? abin da ya fito daga harshen manzon Allah kuma da aka tambaye shi sai ya faɗe ya faɗa sai da ya mai ba na manzon Allah shi kansa ba shi zai faɗa ba kenan sai Allah ce mishi ka ce musu kaza ma'ana in kana yin wannan salati sanadinka daga kai sai manzon Allah sai Allah duk wani abin da ka ɗauko a ah, baka ce abinda aka ce ka ce ba baka faɗi abinda aka ce ka faɗa ba ka faɗi abinda ranka ke so babu du'a ba'da tashahudi babin da yazo na addu'a bayan tahiya qala to ba'da tashahudi بعد التشهد في الصلاة قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي أن حسان عن محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربعين in mutum ya gama tahiyya kafin ya sallame ya nemi tsare daga ubangijin Allah madaukakin sarki daga abubuwa guda hudu min azabil qabri min azabi jahannama wa azabil qabri wa fitnatil mahya wal mamati wa sharrif al masih dajjal wannan su manzo Allah ya koya masa na Abubakar kowa ya tahiyya sai ya karanta wannan ko Allahumma inni a'udhu bika min azabil guda hudu ko قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزائي نحوه باب التسليم في الصلاة باب ديزون السلمة in aka ga aka yi abinda duk manzon Allah ya ce kai to kai ka gama kenan shi ka sallame to ya ake sallamewa qala haddathana Khalid ibn Makhlad qala haddathana Abdullah ibn an Isma'il ibn Muhammad ibn Sa'ad عن عامر بن سعد عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده ثم يسلم عن يساره حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله وإن كنا سيسون ذا حسكم منزع الله أنا فسكم منزع الله السلام عليكم ورحمة الله هكيكي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي bi قال يتي صليت خلف رجل بمكة فسلم تسليمتين yace na yi sallah bayan wani mutum a ciki a makka yana limanci kenan ko sai sallama sallama guda biyu fazakartu zalika li abdullahi faqala sai na fada ma abdullahi ibn mas'ud kenan ko anna alika haza ina wannan ya samu wannan sunna ne ya aka ya fahimci wannan ne wa qala al-hakamu kana an nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalika haka manzo Allah ke yi babul qawli ba'da salami babin da yazo bayan ayi sallama lokaci ya shiga ne hmm? babul qawli ba'da salami babin da yazo na bayan an sallame sallatu me za a fada قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عاصم عن أبي الوليد هو عبد الله ابن الحارث عن عائشة قالت an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce ma kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama yajlisu ba'da salati illa qadra ma kulu. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام yana sallamewa kenan sai ai istighfari su uku Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram Allahumma la alima zuwa karshe ko qala akhbarana abu al mughira qala hadathana al auza'i an shaddad an abi ammar an abi asma ar عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات منذ الله يزي إن يقام صلى يزي تاشي يا استغفاري أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت الصلاة ومنك الصلاة دعاء ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام wa'annan kalmomi ko kai ka kirkiro su kana yi ba za su samu darajar irin darajar wanda ya dauko daga harshen manzon Allah ba san qala akhbar ibn yusuf qala hadathana sufyan عن عبد الملك بن أمير عن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة قال أملا علي المغيرة ابن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة وانزال دبر كل صلاة دبر الصلاة في الصلاة دبر الصلاة بعد الصلاة كرشين صلى كافين أصلى معيشي ما كرشين صلى لي أما أنا تشكي صلى دبر الصلاة باين أصلى باين صلى شي ما أنا دبر الصلاة كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هيجي نعم لو جاي جاي